أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata da Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa da shayyan halitta ne Muhammad da shaida sahabbansa da iyalansa da mumulai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu. Barkanmu da sake haɗuwa a wannan safiya ta Asabar ashirin da uku ga watan Shawwal hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da goma sha ɗaya ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da shida mun haɗu domin ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka ahkamul jana'iz wa bida'uha wallafar al-sheikh al-muhaddith محمد ناصر الدين الألباني تغمده الله برحمة wannan kuma shine darasinmu na hamsin a cikin wannan littafin da albarka har yau muna cikin fasali na goma sha uku wadda dai ke magana akan abin da ya shafi sallah sallan gawa a zaman da ta gabata mun karanta fakara ta saba'in ta tamanin da ɗaya da ta tamanin da biyu waɗanda suka nuna mana addu'o'i da aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yi a lokacin da yake jagorancin salloli na janaza wadda fakara ta tamanin da biyu. mala ya nuna mana cewa hatta a kabbaran ƙarshe bayan an yi za a yi addu'a mana ba daga yin kabbaran kawai sai a sallami sallah ba to karkashin wannan muka ce malam ya faɗi wasu abubuwa da suke da alaƙa da addu'o'i ga mamaci in an yi masa sallah wanda malam ya kira su da fawa'id wanda da ikon Allah za mu karanta mu ji waɗannan fa'idoji ɗin malam ya ce fawa'id ga wasu fa'idodi, wanda malam ya kawo sau da mu amfana قالت الأولى فائدة تفرقوا قال الحافظ في التلخيص شتي الحافظ ابن حجر الأسقلاني أنا متوفيتين سركي يتكن شيخاف التامش يكي وقال بعض العلماء اختلاف الأحاديث في الدعاء على الجنازة محمول على أنه كان يدعو على ميت بدعاء وعلى آخر بغيره والذي أمر به أصل الدعاء عليك ابن حجر رحمه الله تعالى يكي وصف على ما يسكي اختلاف الأحاديث في الدعاء على الجنابة يكي سام حديثي مبنبنتا da suka rawaito addu'o'i mabambanta da ake a lokacin da ake sallan janaza yace wannan din mahmulun za a iya ɗaukansa da cewa على أنه كان يدعو على wa بدعاء وعلى آخر بغيره za a iya fassara shi da cewa ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama in wanda ya rasu ya masa wannan addu'an in wani ma ya zo ce canza ya masa wancan addu'an wancan ma ya masa wancan addu'an yace hakan yake nufi yace wallazi amara bihi aslu du'a kuma abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya umarni da shi shi ne yi addu'a ayi addu'a mana kamar malam hafiz ibn hajar abinda yake so ya nuna mana ne. ba wai wajibi bane a ce duk sallan janaza sai ka juro duka waɗannan addu'o'in da aka karanta a'a ya yi wa a wannan ka samu dama ka yi ɗaya ne ko biyu ne daga cikin waɗanda aka karanto mana annabi sallasan na yi wata janazan na daban ka yi wani wata janazan ma ya zama ba ma su ɗin za ka yi wani addu'an za ka yi amma ka sani asalin abin da aka umarce ta da shi ne zama to a wannan bigiran addu'a kai an fahimta ku shi ne abin da malam ibn hajar ke nuna mana mana yana nuna mana cewa ba wajibi ne ka takaito akan wannan ko ba wajibi bane dukkan sallan janaza ya zama kowane sallah ce ta jero duk waɗannan nau'ukan addu'a guda hudu da muka karanta aka rawaito daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malati athaniya fa'ida ta biyu qala shawkani fi nail al-awtar imam ash-shawkani rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sanail al yake cewa idza kana musalla alaihi tiflan in ya zama wanda ake yi masa sallar yaro ne karami jariri wanda bai balaga ba yace ustuhibba an yaqula musalli to an so an sunnanta ma shine yin sallan in yazo yi masa addu'a yace Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa ajran in ya zamanto wanda ya zama mamacin yaro ne ƙarami ƙisul ana yaro ne ƙarami wadda bai kai tsillu tamiz ba shine fitul. bai kai shekarun da shari'a ta umarni ta ce a fara ba umarni na wajibi akan sallah don yaro bai kai wannan shekarun ba sai ya rasu to an so in aka tsaya za a yi masa sallah a ƙara da waɗannan kalmomi din Allahumma ja'alhu lana salafan ya Allah ka sanya shi ya zama mana magabaci wa faratan ya zama mana kaman wata ajiya ce muka yi a wurinka wa ajaran kuma ya zama mana lada shi an sunnanta haka ana ya zo ce rawa zalika al-baihaqi min hadisi abi hurairah yace imam baihaqi ya rawaito hakan daga sahabi abu hurairah Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yace wa rawa mithlahu sufyan fi jami'ihi an al-hasan haka sufyan al-thawri shi ma ya rawaito a cikin jami'in sa daga al-hasan al-thawri Allah ya ji kansu gaba da ya gafarta musu malai ce kuntu yace ni kuma nace in ji malam albani yace hadithu abi huraira inda al-baihaqi isnaduhu hasan yace wannan hadisi da imam al-baihaqi ya rawaito daga abu huraira hadisi ne wanda yake mai kyau isnadin sa yana da kyau yace wala ba'sa fil amal bihi fi mithli hadha al mawdi' kuma babu laifi aiki da wannan hadisin a irin wannan bigiran zani kana mala zan yana nuna cewa ya tabbata cewa sai na Abu Hurairah ya faɗa haka ya faɗa haka in aka zo sallar janaza na yaro karami sai ya tsara da addu'a Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa ajran ma malaka wa in kana mawqufan duk da cewa hadithin mawqufi kana shi Abu Hurairah ba cewa yin manzon Allah ya ce ba sallallahu an fahimta ko mana hadisi wanda ya ga aka ce mawqufi shine wanda ya tsaya akan sahabi kuma sahabi bai jingina zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idza lam sunnatan yace ya ya halatta amfani da shi a wannan gurin amma in ba a dauke shi ya zama wani abu na wajibi ba a kaman duk wanda bai yi ba yayi laifi yace a ba haka za a dauka za a dauke shi na matsayin mustahabbi abin da ya dace ya tabbata daga sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana dauke shi zama wani abu na dole yace bi haythu yuaddi zalika ila dhanni annahu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam yace kana dauke shi wani abu ne na dole so da kar zamani yayi zamani wani zai dauka cewa ma ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wajabta haka an gane ko so da kasan akwai abubuwan da za yana faruwa yau da gobe wani asali tun farko ne da ma asali amma an samu wani yayi yau da gobe yau da gobe sai ga an fara ɗaukar shi a matsayin ai addini ne yau da gobe ma sai ka ji wani zai magana sai ce annabi ya ce ko haka wani akwai abubuwa da yawa da za ga za ce ai kaza addini ko kaza ce annabi ya ce ha misali sai ka ce annabi ya ce ai hubbul wafan min al iman ya ce annabi ya ce ai son son kafa yana daga cikin imani a wannan ƙarya ne magana ne na na na na na masu iya magana kaman kaman abin da mutane suke da shi na cewa ba a haɗa kifi da da nono a sha lokaci da sai ce annabi ya hana alhali misali ne na littattafan larabci ana sa nuna maka mafulun biyu da mafulun ma'ahu za ka sai aka misalin la tashrabal laban wa ta'kul as-samak kar ka sha nono kuma ka ci kifi misali yake barwa na a nuna maka mafulun ma'ahu a cikin larabci yau da gobe ta aka cewa yake ce ma annabi ne ce ta shi ma nan mal albani ce karka wajabta wa mutane saboda kar yau da gobe a dauka kama annabi ne ya wajabta har ma wani inda ya bai zama mai a dauka ya yi laifi saboda irin waɗannan abubuwa da suke faruwa ai mun sha ji sai ga mutum da mishi kai nono sai ke yanzu na gama cin kifi kuma ka sa annabi ya hana aina annabi ya hana za ga mutane suna da wannan to za ga duka so da irin wannan shi yasa ga malamai in sun yi magana irin wannan sai kawo kuma to gaciya to amma fa kiyaye so da yau da gobe wani sai je ma annabi ƙarya shi ma ne ce wallazi akhtaruhu yace amma shi malam Sheikh Muhammad Nasir bin Albani yace abinda ni kuma nake ganin ya fi dacewa ayyadu fi salati ala tifli bin naw'i thani shi ne in ya zama yaro ne tsarani za a yi masa sallah to a yi addu'an da muka karanta addu'a nau'i na biyu da muka karanta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wane ne wannan addu'an da annabi sallallahu alaihi wa addu'an Allahumma fil li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina ne wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana kaga wannan addu'an ya shafi annabi sallallahu alaihi wa sallam har daga yara kanana da komi da kuma manya yace da wanda ya zo kuma a karshen shi Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu yace to wannan nau'i na biyu a guri na inji Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani shi yafi dacewa a yi in za a sallaci yara ƙanana ne sannan a ƙara da wancan abun da Abu Hurairah ya faɗa babu laifi amma dai kar a wajabta mutane balle har su ɗauka ma wanda bai bayayi kamar ya yi laifi ne ko ya sa'a ma Allah malaki cewa wa qad dhahaba al-imam ahmad ila istihbab ad-du'a fi hada al-mawqif ita imam ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala yana daga waɗanda suka tafi akan cewa yin addu'a irin wannan kun abu ne wanda yake mai kyau wanda ya dace yace wa mazhabu shafi'iyya kuma shine mazhaban shafi'iyya wa sadalla lahum an-nawawi fil majmu' إمام النووي يا نون عاتم أكل تاسنسا المجموع يتي كما سنكف وجهني بحديث الحجري المكروح أعلاه سنكف وجهة حديث الحجري لأك مك أمبتا أسما يتي والسبلال بما قبله أقوى يتي أما كف وجهة حديث بكتاتين حديث الحجري شيخ فردي وهو حجة على الحنفية حيث قالوا ثم يكبر الرابعة ويسلم من غير ذكر بينهما yace kuma waɗannan hadisai da muka karanta da hadisin hajari da sauransu hujja ce akan malaman masaban hanafiya su suke ganin cewa an ai kabbara na hudu ana yi kawai za a sallame ni babu babu addu'a ce to kaga waɗannan hadisai da muka karanta ya zama hujja a kansu cewa bayan kabbara na hudu ana yin addu'a kafin a sallame a sallame sallah الثالثة ta uku. قالت وذهبت الشافعية أيضا إلى وجوب مطلق الدعاء للميت yace malaman mazhaban shafi'iyya har ila yau sun tafi a kan cewa ya wajaba ai addu'a kowane irin addu'a irin addu'a ba dole sai an taƙaitu a guda hudun da muka karanta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda bai iya su kai suka ce koma mutum ya iya su zai iya wani addu'a na daban su kuma dalilin su hadisin Abu Huraira da muka karanta a baya wanda manzo ce fa akhlisu lahu addu'a ko manzo ce ku tsantsanta addu'a ku tsaya ku yi addu'a tsakaninku da Allah da ikhlasi قال ce wa hada haqqun yace wannan gaskiya ne lakinnahum khassuhu bi at thalitha sai dai su ma malaman shafi'iyya sun takaita wannan addu'an ne da akabbara na uku akabbara na uku yace har Imam an-Nawawi ke cewa wa mahallu hadha ad-du'a at-takbiratu ath-thalitha yace inda ake wannan addu'a shine a kabbara ta uku yace wa huwa wajibun fiha yin addu'a a kabbara ta uku wajibi ne ba ganin ta bane yace wala yujzi fi ghayriha bi khilafin yace amma baya wadatarwa in aka yi addu'an ba a kabbara na uku ba amma yace bila khilafin yace ko ba tare da safani ba in yi wa mun nawawi mana a kabbara ta uku wannan wajibi ne yin addu'a babu wani malamin da ya saba akan wannan kuma wannan addu'an ba dole bane kamar da Imam Shafi ke fara cewa ba dole bane sai waɗannan guda hudun da muka karanta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda karkaro sallar janaza kai tabbara na uku ka tsaya shiru kai gum kana ta nazari ba kai mamaci addu'a ba ka bar wajibi kuma aka ce kaza wajibi ne mutum ya bari kaga yana da laifi kenan ai ko so da ma'anan wajibi kenan yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tariku haka ce kaza wajibi ne shine abin da wanda yana da lada wanda bai yi ba kuma yana da zunubi wanda bai yi ba kuma yana da zunubi to da akwai da yawa za ga in ana sallar janaza ko nazari suke yi nazari suke yi in liman ya yi fi kafara shi ke nan shiga da nazari da tunani in an sallame su su ma su su sallame to mutum ya sani cewa laifi yake laifi yake addu'a a sallar janaza wajibi ne yace walai laysa taksifihi biha dalilun wadih yace keɓance addu'an a ce dole sai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi babu wani dalili bayyane ne da ya keɓance amma dai addu'a a gurin wajibi ne amma ko ba dole bane ka takaita daga abinda aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam an-Nawawi rahimahullah yace wattafaqu ala annahu la yata'ayyanu laha du'a'an imamu shafi imamu nawawi yake cewa malaman masafan shafiya gaba ɗaya sun ittifaqi cewa ba a ayyana wani addu'a guda ɗaya ce sai shi ne za a yi ce haka suka faɗa umar albani sai ce kultu ni kuma na ce. na ce lakin sai dai kaga cewa da ya lakin kaga bai musa ta magana imamu nawawi ba ke ana magana imamu nawawi haka yake ba wajibi ne ka takai ka takaita akan waɗannan da aka rawaito ba amma إيثار ما تقدم من أدعيته صلى الله عليه وسلم على ما استحسنه بعض الناس yace amma kuma ai fifita abin da aka ji ya tabbata daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da wani wanda ba shi ba yace ya kamata mimma la yanbaghi an yataradda fihi muslim abin da kuma ba bai dace ba ba zai ma yiwu ba a ce wani musulmi yana kokwantar cewa manzon Allah faɗa ka san fa tabbas wannan addu'an su manzon Allah yi. Ya ce fifita su akan na wani ai shi fi. duk da ya halatta yi wani addu'an amma kuma wanda yake daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kai ya fi daraja ai kai ka san yayi farada babu wani musulmi kuma da yake kokwantar yake taraddudin haka ko haka bane duk wani musulmi ya yarda cewa duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya koyar ya ko daga sa ya ta abin da ba shi koyar ba daraja a gane ku ce fa inna khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace ai mafi alkhairin shari'a shine shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace walidhalika da wannan nema qala shaukani imam shaukani a cikin nailu afar ke cewa wa'alam ka sani أنه قد وقع في كتب الفقه ذكر أدعية غير غير المعثورة عنه صلى الله عليه وسلم yace ka sani fa akwai addu'o'i da yawa da suka zo a cikin littafin fiqh ko sun da iziya za ga yadda ake kawo maka addu'o'in janaza ko hakan ka shiga risala haka za ka ta gani a littafin fiqh yace kuma waɗannan fa ba daga manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam shi ma malamai suka ga bar su koya mutane kalmomin din yana daga cikin kurakurai musamman biladus sudan aka ce biladus sudan yana garuruwan da ba na rawawa misali yawanci za ka ga in mutum ya ce zai addu'a kuma da larabci kuma addu'an nan ba addu'a ba ce wacce ta zama ma'asura ta samu asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi so da yawa za ga buga aiki ake so da yawa sai ga mutum yana yana addu'an ma halaka ne shi yana tunanin yana addu'an menene neman abin da ne wani zai ɗauko addu'ar ‘yan wuta ya zai koya muku so da shi kawai shi damuwan shi haɗa kamar da yana daga cikin addu'o'i da lokacin muna muna muna secondary school ko addu'ar da malamin islamic studies sun ya koya mana muka rike ko sosai mun ɗauka abu ne daga baya da muka yi nisa hadda sai muka fahimci ashe addu'a ‘yan wuta ne rabbana amatta nasnataini wa hayaita nasnataini fa atarafna bi dunubina addu'a ƴan wuta ne ba, a cikin ƴan wuta za su yi wannan addu'a matsayin da sun sanin abin da suka aikata amma ka koya mana ko muka rike akwai wani addu'a da ya koya mana ya rasulullah kun biyadi dara ka ni wa anta abi muka rike har bi ta muke yi da ba za a ce gaba ɗaya shirme ne da shirka gaba ɗaya koya mana to yawancin irin ire-iren mu zaman ka lafiya shi ne da abu ya tabbata manzo Allah ya amfani da shi a matsayin addu'a a guri kaza to koya kawai ka rike ya zo sai zama lafiya an fahimta ka koya ya ji ka zaman lafiya sai ka kukuta ba ka je da nan to shi ma wanda annabi sallallahu alaihi ya koya mana so da ga mutum ba ɗalibi bane da ya iya larabci za ga zai ɗauka sai addu'a na inda bai kamata yi ba bari mu san misali an ce jagoranci mutane addu'a za yi addu'a muna da yawa an ce jagoranci mutane sai ka je yana yana yana addu'an annabi Ibrahim din nan wai ya fa Ibrahim qaida min baiti rabbana taqabbal minna innaka antas samiul wa rabbana sai ce rabbana waj'alna muslimaini laka kuma yana jagorantar sun ci mutum dubu amma ya ce yau da waj'alna ne. ka sanya mu biyu mu zama musulmai to su sauran fa kuma kai da wa yanzu kai yanzu a cikin duk duk ɗaruruwan mutanen nan ta kwata da kai da wani mutum ɗaya kuma waye wannan ko ba gani ba so ire-iren guraren nan so ka nemi wasu addu'o'i ne a kuma mana ko addu'o'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba zama a taron mutane ya tashi ba sai a tare da yayi ba ko koyi irin waɗannan addu'o'i sai ka ce sai kai da larabci ko wanda ya kallafa ba kai da larabci in ba ka iya ba sai kai da yaranka kai da yaranka Allah kake roƙo kuma Allah ya halicci yaran yana jin yaran shi kenan sai ka huta wannan yasa za ga wannan yasa ga shi Muhammad Nasir Al-Albani da malam Shawkani ke emphasizing eh kai wata addu'an ya halatta amma dai ka takaita akan wanda ya zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi daraja shi falala so da kar a fada irin waɗannan irin waɗannan kurakuran so da kar a fada irin waɗannan kurakuran yace wa tamassuk bi sabiti anhu aula imam shawkan yace riko da wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yafi shi yafi shi yafi daraja qultu ala albani sai na ce bal a'taqidu annahu wajibun ala man kana ala ilmin bima warada anhu sallallahu alaihi wa sallam yace ni abin da bani ne yadda da shi na kudurta a raina wajibi ne akan duk wanda yake da ilimi akan abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wajibi ne ya fifita wannan da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi akan na wani halal bane ce ni a guri na ma wajibi ne yace fal udulu anhu karkacewa kaucewa daga wanda shine tabbata daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hina idan a wannan halin yuksha an ya yahqa an yahqa fihi qawlu Allah tabaaraka wa ta'ala yace to ana ji masa tsoron kan kuɗin man Allah maɗaukakin sarki a cikin sotul bakara ya faɗa kai shi menene wannan Allah ya ce a tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa kai? yanzu kuna canza abin da shine mafi karancin daraja ku ɗauke shi ku tsora shi a kai shine mafi alkhairi an fahimta ku sau da haka duk wannan malam yana ta wannan emphasis ne saboda ya nuna mana mahimmancin ah, daraja da kuma muhimmancin takaituwa akan abin da ya tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka sani cewa nashi shi yafi shi yafi daraja shi yafi daukaka shi yafi lada sai ka takaita akan wannan mala yace shekara ta 83 yace sun bai sallin taslimatai nan in mutum ya gama ya har tabbara ta ya yi addu'a sai ya yi sallama taslimatai yi sallama biyu misla taslimati fi salati al irin sallaman da yake a sallarsa ta farilla ihdahuma an yaminihi yayi ɗaya a gefen damansa wal ukhra an yasarihi yayi ɗayan a gefen hagunsa malai ce me dalili yace li hadisi abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala saboda hadisin abdullahi dan mas'ud Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare shi yake cewa salatu khilalin كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس Abdullahi dan Mas'ud yake cewa akwai abubuwa guda uku wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana aikatawa amma da yawa daga cikin mutane sun je na aikatawa yace ihdahunna ɗaya daga datti, at-taslimu ala al-janazati mithlu at-taslimi fi as-salah sallame sallan janaza irin sallame sallan sallan sallan farilla an gane haka Abdullahi dan Mas'ud ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaki akhrajahu al-Baihaqi bi isnad hasan yace Imam Baihaqi ya tsaya da shi da isnadi wanda yake mai kyau ah, Imam An-Nawawi shi ma ce isnaduhu jayyid malaki wa qad thabata fi sahih Muslim wa ghayrihi an ibn Mas'ud أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين في الصلاة yace shi kuma Abdullahi dan Mas'ud abin da ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sallama biyu a sallah to kaga a can da yace manzon sallallahu alaihi yana yin sallah na sallar janaza irin yanda ake sallah na sallan farilla shi kuma ya shi ya rawaito cewa sallan farilla manzon Allah yana sallama da sallama na biyu kaga sai wance zama shi ya fassara wannan ke yace fa hada yubayyinu anna al-murada bi qawlihi fil hadith al-awwal مثل التسليم في الصلاة أي التسليمتين المعهودتين yace wannan yake bayyana cewa ashe fadin cewa annabi sallallahu yana sallama sallan janaza irin yanda yake sallama sallan sa na farilla sai an sallama biyu wanda shine annabi sallallahu alaihi wasallam yafi yawan malam ya faɗi wannan sai sai wani kamalu annahu yani yace kuma za a iya ɗauka za a iya fassarawa da cewa ibn mas'ud yana nufin bil idafati ila zalika in za kara akan wancan abin da ya gabata annahu kana yusallimu taslimatan wahidatan wahidatan aidan za iya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci shi yana yin sallama da a sallar janaza me yasa yake bin nazari ila anna zalika kana min sunnatihi sallallahu alaihi wasallam fi salati aidan in aka yi dubi zuwa ga ita ma sallama ɗin sunna ce ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sallama sallan farilla da sallama ɗaya أي أنه صلى الله عليه وسلم كان تارة يسلم تسليمتين وتارة تسليمة واحدة شنو يا ya tabbata cewa الله صلى الله عليه وسلم lokaci yana sallame sallah da sallama biyu wani lokaci kuma yana sallame sallah da sallama ɗaya yace lakin al-awwal akthar sai dai yin sallama biyun sa shi yafi yawa yace ghaira anna hadha al-ihtimal fihi bu'd yace duk da cewa fassara hadisin da da wannan fassarar ya dan yi nisa sosai ga asalin abin da shi ibn masu ke nufi yace li anna taslimat al-wahida wa in kanat thabitatan anhu sallallahu alaihi lam yarwiha ibn Mas'ud yace duk da cewa sallama ɗaya tabbatacciya ce daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi amma ibn Mas'ud shi bai rawaito ba yace fala yadhharu annaha tadkhulu fi qawlihi marfu' mithla taslimi fi salah yace da wannan ba za a fassara ma ibn Mas'ud cewa sallama ɗaya bace tun da shi da ya rawaito sallama ɗaya ba shi abin da ya rawaito sallama na biyu an fahimta ko Ya ce sai dai ka ce haka ka fahimta amma ba ka ce haka ibn mas'ud ke nufi ba so da shi da bai kawar rawaito sallama sallama ɗaya ba amma tun da ka san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallama ɗaya kuma aka ce yana sallame sallan janaza yanda yake sallame sallah to za ka yi fassara shi da cewa to wani lokaci ya sallama biyu wani lokaci ya sallama sallama da tunda duka sunna ce ta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wannan hadisi yana da shawahi daga cikin shawahi na hadisin shine akwai yarwin sharif an ibrahim al-hajari qala yace amma na abdullahi bin abi aufa yace sahabi abdullahi bin abi auka ya jagorance mu salla ala janazati ibnatihi sallan janazan yarsa ta sahabi sai sahabi ya jagoranci sallan fa makata sai ya ɗan tsaya na ɗan wani lokaci bayan ya yi kabbaran ƙarshe hatta zananna annahu kamfan. Ya yace har muka yi tsammanin to kila kabbara biyar zai yace kuma sallama an yaminihi wa an shimali ce can sai ya sallame ya sallama a damansa kuma ya sallama a hagunsa yace falamman sarafa kullu lahu bayan da sahabi abdullahi bin abi aufa ya sallame sallan sai muka ce masa ma haga menene ka mana wannan sabo ba mu taba gani ba mun saba ganin a yi sallan janaza an za a sallame a yi sallama biyu ba qala sai sahabin manzon Allah sallallahu alaihi abi ya ce, inni la azidukum ala ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace tabbas ni ba zan kara muku akan abin da naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikatawa bana da ban ga manzon Allah ya sallama biyu ba ni ma da ba zan yi ba ya ba zai sallama biyu kaga shi ma zai zama yayi ne kamar abin da ya sa Abdullahi dan Musu shi ma ya faɗa yayi yace saboda mutane sun bar shi sunna ce yanda aka saba da sallama ɗaya a sallan janaza haka ma manzo Allah yana sallama biyu to da ba haka su ma suke duk lokacin da tsaya ga wani karantarwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane sun yi nisa da shi sai a yi revival din shi sai a aikata ko mutane su fahimci cewa wannan shi ita ma sunna ce tabbatacciya ce kar zamani yayi tsawo wani yayi kuma ce ya bar wani abu sabo duk shi ma yana faruwa ko yawwa to haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace awa haka da sana'a rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yake aikatawa an gane wannan yana nuna cewa ya halatta ita ma sunna ce in aka idar da sallan janaza ai sallama sallama biyu to wannan kaza, ko da ba a ce maka sunna ba ce sallama da abin da kanta zai nuna maka cewa su ma abin da suka ci sawa da niyyar sallama na daya mafu shi ta da sallama biyun ya zo sai zo musu ne ba ko sai aka nuna musu ai ana so a nuna muku ne saboda kar ku ga cewa kaman ba ba daidai ba ne mafu saka sallama sallama daya a sallan janaza shi ma ya halatta shine fakara ta 82 ma da yake wa yazuzu al-ittisaru ala at-taslimati al-ula faqat ya halatta a sallan janaza a takaitu a sallaman farko kadai assalamu alaikum Shi shikenan me yasa yace li hadisi abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu da hadisin Abu Huraira Allah ya kare ta a gare shi ce anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla ala janazatin فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة أبو هريرة من الله صلى الله عليه وسلم وتا جنازة صلى يكبر هدو أكن جنازة سعدا في سلم لا بإدر أم فهمت أبو عليك أخرجه شار قطني والحاكم هكا إمام البيهقي تهنيا أبو العنبس عن أبيه عنه قال قلت وإسناده حسن kama bayyantu fi ta'liqat al-jihad yace kuma isnadin hadisin isnadi ne isnadi ne mai kyau yace wa yashhadu lahu mursalu aqa bin sa'id yace daga cikin kuma dalilin da su tsara ma hadisin shaida akwai mursal na aqa bin sa'id yace anna rasulullah sallallahu alaihi sallama ala al-janazati taslimatan wahidatan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma janaza sallama daya yace imam bai haki ya tabbashi mu'allaqan yace wa yukawwihi amalu jama'atin min as-sahabati yace abin da zai kara karfafa shi aikin dewa daga cikin sahabbai ba dewa ba ba goma ba dewa daga cikin sahabbai haka ce yace fa qad qala al-hakim asbi imam al-hakim bayan da rawaito hadisin sai yace qad sahhat ar-riwayatu fihi yace riwaya ingantacce ya tabbata akan sallama daya a sallan janaza daga wa yace an ali bin abi talib hadisi ya tabbata da sayyidina ali wa abdullahi bin umar da abdullahi dan umar wa abdullahi bin abbas da abdullahi dan abbas wa jabir bin abdullah da jabir dan abdullah al wa abdullahi bin abi aufa wa abi hurairah annahum kanu yusallimuna ala al-janazati taslimatan wahidatan ke dukkan waɗannan sahabban sun suka yi sallan janaza an an sallama yi an fahimta ku sai sai malam albani ce wa qad wafaqahu az-zahabi yace imam az-zahabi shi ma da ya zo littafin imam al-hakim shi ma sai ya dace da shi akan wannan wannan magana wa asnad al-bayhaqi qalib hadhihi al-ashab asaf wa zala fihim wasilah bin al-asqa wa aba umama imam al zahabi imam al-bayhaqi shi ana shi ya tsara har wai ma daga wasila bin al-asqa babu umama ta al-zahiri da sauran sahabbai ya tsara wasu sahabbai ce duka su ma aroto daga daga daga gare su to wanda yake nuna cewa a sallan janaza kana da zaɓi ke in ka idar ko kai sallama biyu ko kai sallama na ɗaya amma abin da ya fi dace shi ne ka yi mafi yawa ya zama abin da manzo Allah ya fi yawa ya fi yawa shi ne ya fi yawa yin ne sallama ɗaya su ma sabai sun fi yawa ne sallama ɗaya a sallan janaza an fahimta ko shi suka fi yawa yi ta yi ta an saba yau gobe jibi za ta fita wata rana sai ka yi sallama biyu ka tuna musu shi ma wannan yana nan amma na fi yin wancan ne saboda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kamar yadda sallan farilla ko manzo Allah fi sallama biyu an gane ku. to shi ma yau gobe jibi za ta ci ta wata aka ce sallama da ya shi ma manzo Allah yana yi sallasa amma ya fi wanda ne saboda shi ya fi ya fi ya fi an fahimta ko saboda ba ba uba ne kamar da suke dauka kamar wani wata alama ce na gane wane shine wane wane shine wane a sunna ce ta mai Muhammad sallallahu alaihi wasallam an fahimta ko sai karka ga wani yayi kai tsammanin a wani to ai kaza ne a yayi sunna ce haka manzo Allah ya karanta wanda ya wancan shi ma ya sunna ce haka manzo Allah ya karanta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya sa mu dace insha Allah ta'ala anan za mu kasa aya Allah madaukakin sarki ya da mu zama ta gaba sai mu dora daga inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada akai wasu ne da muka yi Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya tsada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu da dukkan shirin duniya da na'am amin eh eh eh eh da yana ki ba ake cewa in eh, ila liman ya yi sallama biyu sai ma mu sai sallama da da yana laifi. to da ai ko da sallama biyu da za ka yi ai na farkon da kan kan ja sallah yanzu misali mutum ya yi sallah sallama biyu yake amma bayan assalamu alaikum wa rahmatullah na farko sai alawlan ke kare ba zai sake sallah ba ya riga da sallah an fahimta ku amma za ka yi biyun ne so da koyi da wa ne sassau da ka samu cikan lada da lokacin da liman ya sallama biyu sai ma mu ya sallama da biyu ne ba dama na farko wannan na farkon shi ke fitar da mutum a a sallah wallahu a'lam eh eh mm mm Mm. yin hmm. hmm. shi sallar janaza kamar da muka kokan kowa ya sani haƙƙi ne na mamaci akan ‘yan uwansa musulman haƙƙi ne kuma farali ne amma farali wanda yake kifa'i mana in aka samu wani adadi waɗanda sun wadatar suka yi to waɗanda ba su yi ba musu laifi ba an gane yana zama laifi ne akan kowa in ya zama ga wani ya mutu ko babu wanda ya masa sallah yanzu duk musulman da duk musulmin da ya san yaro yi sunan shi mai laifi an fahimta ko amma kuma sai zama a ah, wadan samu wani adadi da sun wadatar mun karanta nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mutane suka kai arba'in ko Allah madaukakin sarki zai bace aka samu adadin da sun wadatar misali to wanda zai ba bai zai zama yana da yana da laifi ba in yana da wani uzurin da ya hana shi ya hana shi halartar sallah amma sai dai mutum ya zo yana gurin amma kuma sai ya gefe sai ya tsaya wannan kuma kuskure ne kuskure ne ta bangarori da yawa bangare na farko yana nuna cewa bai san me ake kira lada ba bai san me ake kira lada ba ya san ladan sallan janaza bai san me ake kira lada ba kuma ya san menene lada kuma ya san menene amfanin da lada zai mishi a lahira to ba zai ga wani aikin alkhairi ya ja gefe ba ba zai yi ba na biyu shine zai sa mutane wani ƙaiƙayi game da shi musamman a wannan zamanin da muke zamanin da kake wannan wani na ganin wani ba musulunci shi bai yi ba to daga lokacin da ka bai sallar janaza sai ga ta kai kuma ka ja gefe yanzu abinda mutane za su tsammani shine ne baka yarda da musuluncin wanda ya rasu ba ko kuma ka yarda da musuluncin wanda zai ja sallan misali ko na mai kama da wannan to kaka ka ka taimaki shedan kenan akan ƴan uwanka musulmai su yi maka mummunan zato kuma kai kaja kuma kai kaja kaga shi ma wannan ka saba wani umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah sallallahu alaihi ya umurce mu da mu taimaki ƴan uwanmu ne akan shedan kar mu taimaki shedan akan su kaga shi ma ya saba wani umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam to haka kuskure ne amma ba ce yana da zunubin rashin yin sallah ba inda an samu adadin da suka wadatar suka yi sallah an sai dai samu laifin waɗannan abubuwan na rashin girmama lada da sauransu kuma wannan kai kai da ya samu mutane game da shi a zuciyarsa Zan ba za ka yi ba kamar gurin sai zama an yi sallah ba haka a gurin ka ga an at least an samu shi ma dai ka rasa lada mai yawa wanda kuma ka san me za ka yi ka samu irin wannan ladan ba kila kuma zai iya yi wa aikin da kawai za ka yi na Allah ya karɓa zai wa kuma wannan aikin da za ka yi shi ne aikin ka na ƙarshe na alkhairi kai ma abun nan mutane nawa sun yi sallar janaza an yi sallar janaza da su amma an zuma su ma an kai su asira da yawa ko haka wani wani shi ya maga wanka amma shi ya riga gawan da ya masa wanka shiga kabari yana shafa ruwa ya shafa ruwa shi ya wanke gawan amma kafin a kai gawan da ya wanke kabari shi an kai shi sai ya shafa ruwa akwai lokacin da wani baban wani abokinmu ya rasu yayan shi da ma baban wanka sai aka ce a jira wani kawon ya zo daga wani gari ne muna makabarta muna haka aka kira mu mu kara kabari da nawa ne na yayan shi da ma baban su wanka kaga so yana faruwa to kaga kar ta yi wasa da wani abu na na samun lada na alkhairi kar ta sakaci da wani, Allahu a'lam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 astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum